Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma mita 60, sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai ko kuma tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niya za kuma a iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Wace wainar aka toya ne da shugaban kamar ya ziyarci Najeriya? kamar maganin iyaka da ake akwai abubuwa na kasuwanci da aka nemi tsakanin najeriya da yan kamaru kasar nijar kuma wasu bashin makudan kudade za a ciyo daga bankin raya kasashen afirka inda za a aiki na jan wuta Haka kuma za mu ji cewa akwai rahoton ranar ungozoma da aka yi a Nijar, akwai kuma shirin kallabi amma duk da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Rundunar mayakan ruwan Najeriya ta faɗa a jiya Alhamis cewa 'yan yakin sa kai sun kai wa masana'antar tara mai na kamfanin Chevron hari a hare-haren baya-bayan nan da ake kaiwa a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Harin ya tado tsoron cewa kila 'yan yakin sa kai su sabunta kai hare-hare a yankin, inda mazauna yankin ke tawayen samun ƙarin kasan arzikin mai da begen hakan ya karu a shekara ta 2009 lokacin da gwamnatin Najeriya ta fara biyan 'yan yakin sa kan. Mai magana da yawon rundunar mayakan ruwan Najeriya Chris Ezekobi ya faɗa wa muryar Amurka cewa maharan sun yi amfani da nakiyoyi a masana'antar tara mai da gas da ke kusa da inda ake fitar da mai na Escravos da ke jihar Delta a ranar Laraba da marece Mr. Ezekobi ya ce babu wanda ya jikata kuma bai sani ba daɗa ko an samu yoyon mai a sakamakon harin. A watan jiya, Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ce gwamnatinsa za ta tunkari masu jawo barazana ga harkar mai, kamar yadda take fatattakar 'yan kungiyar Boko Haram waɗanda suka yi shekara da shekaru suna fafatawa da sojoji da kuma razana jama'a a arewa maso gabashin Najeriya. 'yan sa'o'i bayan jami'an rasha da na siriya sun tabbatar an faɗaɗa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta zuwa birnin aleppo a ƙasar siriya 'yan siyasa masu hamayya sun ce jiragen saman yaƙi ko na ƙasar siriya ko kuma rasha sun kai munanan hare-hare akan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke nisan tazar kilomita 30 daga birnin alepo kusa da kan iyakar ƙasar da turkiya akalla mutane 30 aka kashe kuma da dama sun ji rauni masu gwagwarmaya sun ce makamai masu linzami guda biyu ne suka afkawa sansanin hotuna da aka, sa a kafofin yada labarun yanar gizo sun nuna tantunan sansanin 'yan gudun hijirar da aka lalata mai magana da yawun shugaba barack obama josh ernest ya ce 'yan gudun hijira suna cikin wani mawuyacin hali shi kuma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka mike ya ce suna nazarin al'amarin domin samun ƙarin bayani to amma ya ce babu dalili ko kuma hujjar ɗaukar wannan mataki waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Tana yiwuwa rikakken attajirin nan Donald Trump ya samu isassun kuri'un a zaben tsayar da ɗan takara domin zama mutumin da ƙila jam'iyyarsu ta Republican ta tsayar da shi ɗan takararta na shugaban ƙasa. To amma akwai matsala domin babban jami'in jam'iyyar kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya faɗi a jiya Alhamis cewa shi kam har yanzu bai shirya baiwa Mr. Trump goyon baya ba. A baya Mr. Ryan ya caccaki Mr. Trump a lokacin da shi Trump ɗin ya ce idan jam'iyyar Republican ba ta tsayar da shi ɗan takarar shugaba ba, to magoya bayansa za su ta da ƙayar baya wajen babban taron jam'iyyar da za a yi a watan Yuli idan Allah ya kai mu. Haka kuma tsohon shugaban Amurka George Hubert Bush da ɗansa shi ma tsohon shugaban Amurka George W. Bush sun ce ba za su halarci babban taron jam'iyyar ba. Haka zalika shi ma Sanata John McCain wanda ya nemi tsayawa takarar shugaba a shekara ta 2008 da kuma tsohon gwamnan jihar Massachusetts Mitt Romney shi ma wanda ya nemi tsayawa takara a shekara ta 2012 su ma sun ce ba za su halarci babban taron su ta Republican ba. Jaridar Wall Street Journal ta buga labarin cewa 'yan majalisa goma sha biyu daga cikin 'yan majalisar dokokin Amurka 'yan jam'iyyar Republican ɗari uku ne da kuma gwamnoni uku daga cikin gwamnoni 'yan jam'iyyar Republican talatin da ɗaya ne kawai suka bayyana goyon bayan su ga Donald Trump. Kila birnin London a kasar Ingila ya sami magajin garinsa na farko musulmi mai suna Sadiq Khan ɗan shekara 45 da haihuwa. wanda tsohon minista ne kuma ɗan waɗanda suka yi gudun hijira daga ƙasar pakistan jiya alhamis akwai alamun ya shi samun nasarar abin da musulmi a ƙasar ingila suke gani a zaman sabon yanayin siyasa a ƙasar ko da mr khan ya ci zaɓe ko kuma bai samu nasara ba musulmi a ingila suna ganin cewa sun kai wani matsayi da tasirin su ke karuwa a harkokin siyasar ingila muhammad laiman wani mai shagon sayar da abinci ne da ya yi ritaya ya faɗawa murya muryar amurka jiya alhamis bayan ya kada kuri'arsa cewa a lokacin da suka fara zuwa ingila babu masallaci a wani bangaren gidan wani suke yin sallar juma'a ya ce sun gode wa allah yanzu ga masallatai ko ina a birtaniya ya kuma ce wannan wata babbar dama ce ga musulmi yana farin ciki da gode wa allah yana zaune a ingila shi dai kan dan jam'iyyar labour ne mahaifinsa direban bas ne yayin da mahaifiyarsa kuma tela ce. labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc don jin matsayar inda aka rabu maganar ziyarar shugaban kasar kamaru paul biya da ya kai ziyara aiki a najeriya ta kwana biyu shugaba muhammadu buhari ya gana da shi wakilinmu kuma umar faruk musa ya tattauna da kakakin shugaban kasar malam garba shehu bayan ziyarar da shugaba paul biya na ƙasar kamaru ya kawo a najeriya inda suka gana tare da shugaba muhammadu buhari ƙasashen guda biyu sun ɗauki matakan ƙara danƙon zumunci ta fuskar tsaro da cinikayya da kuma zamantakewa tsakaninsu inda tuni aka rattaba hannu akan waɗansu muhimman yarjeniyoyi da ƙasashen biyu suke ganin cewa idan aka aiwatar da su sha'anonin da ke gaba za su inganta ta fannin tsaro da fannin cinikayya da kuma bunƙasa tattalin arziki ga malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnati da karin haske akan muhimman batutuwan da wannan rejejeniyar ta tabo a ƙarshen wannan ziyara ta kwanaki biyu da shugaban ƙasar kamar ya kawo a najeriya an jaddada yarjejeniya tsakanin najeriya cewa su karfafa tsaro saboda ana da riba da amfani zuwa yanzu irin haɗin kan da aka samu za a karfafa wannan musamman wajen yaki da ake da ta'addanci a tafkin wajen canji din nan tsakanin kamar kai ne kuwa godiya ne sauran sannan akwai ita kanta kamar maganin iyaka da ake da mutakin duniya take ganawa tsakanin najeriya da boda ta najeriya da ta wanda yake abu ne mai kuma yana ɗaukar lokaci kuma da an haziri an fi zuciya Ba da haka ba sai rage fati akwai abubuwa na kasuwanci da aka nemi yawanci tsakanin najeriya da yan kamaru ciniki ake yi wanda ba za a ce ya kafa ka'ida ba ba sai kamar babu gwamnati a ciki babu wato dangantaka kai kasa da kasa a harkar kasuwanci musamman wani yarjejeniya da aka yi shine yanzu haka ɗan kasuwa na kamar da na Najeriya domin za a kafa musu wani daure na su wanda za su dinga zama kuma wannan taro a haka Abuja za a fara yin sa to kuma ka akwai 'yan Najeriya kamar wajen mutum dubu sittin da biyar yawanci yara da mata wanda yakin na zai fara ya koya su cikin kasa ita kasar kamar ta musu muhalli ana yin ciyar da daidai gwargwado shi ma mai an mai cewa nan da wata uku haka za a zauna tattauna yadda za a shirya da za a dawo mana da uwan na mafita. To game da wannan tafki na Chadi an daɗe ana ta ƙoƙarin duba hanyar da ƙasa da ƙasa za a farfaɗo da shi domin samar da aiki da kuma raya al'ummar wannan yankin. Ko wannan yarjejeniyar ta taɓa wani abu da zai ƙarfafa wannan mu'amala da ake fatar kasashen afirka na yamma masu hada-hada a wannan tafki na chadi za su taka wata muhimmin rawa? to na farko dai dama maganar su kasashe duka guda biyun sun amince da cewar wato kekashewa bushewar da tafkin chadi wanda yake yanzu kashi goma bisa ɗari ne na girman ya rage babu ruwa shi ne ɗin aba'isu duk wata fitina da ake fama da ita da talauci da babu da yawan ma tashin mutane daga wannan yanki suna nausawa su tafi turai neman abinci ko neman abinci saboda haka duk da bukatar cewa a kokari a farfaɗo da rayuwa bunƙasa harkar tattalin arziki wannan kuma sai an fara kaskasa abubuwan jin daɗin jama'a kamar irin harkar wutar lantarki tituna da ba da ruwa da sauransu kasashen duka sun ce wasu iya kokarin su su haɓaka rayuwa a wannan bangare malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya yana kara haske akan yarjejeniyar da aka sanya hannu tsakanin najeriya da kamaru a ƙarshen ziyarar da shugaba paul biya na ƙasar kamarun ya kawo abuja najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To a jamhuriyar Nijar kuma wani bashin makudan kudade za a ranto don samar da wutar lantarki a yankunan karkara ga wakilinmu Suleiman Barma da rahoton. A ƙarƙashin waɗannan dokoki biyu da 'yan majalisar suka yi na'am da su kimanin biliyan goma sha shida na kuɗaɗen sefa ne gwamnatin ta Nishar ke sa ran ramtowa daga hannun bankin ci gaban Afirka ta yamma wato dai e, domin ayyukan samar da wutar lantarki ga mazauna karkara. Honorable Iro Sani shine mataimaki na farko na kakakin majalisar dokokin ƙasa. Wannan ayoyin doka guda biyu sun shahi ayyuka waɗanda za a yi inda za a aiki na jan wuta a cikin garuruwa 211 za a ɗauka a wuta a kai masu waɗansu a ja wutan nijilek waɗansu a kai injina na wuta a cikinsu waɗanda suke nesa ga eh, cibiyar nijilek kuma cikin waɗannan garuruwa 211 da za a samu wuta akwai kwamin-kwamin 55 waɗanda za su samun wuta ta wurin wannan aiki za a ci gaba da wannan aiki kuma a kai ta garuruwa garuruwa haɗari da hamsin da shidda. Ko da yake sun yi na'am da wannan shiri, 'yan adawa na cewa ba girin girin ba ta yi mai kakakin gungun 'yan majalisa na ƙawancen haƙuri nasara da tabbat. Honorable Lami Dumumuni Haruna na cewa. An ba da shekara biyu a maida kuɗin nan hallo a cikin yadda za a maida su riba da eh, banki za ta samu yana da yawa. Muka ce irin waɗannan abubuwa a je inda za a samu kuɗaɗe da rahusa ba sai an ta da jijiyoyi ko ko a bada wasu kuɗaɗe kamar cin hanci da sauransu to shine muka gaya musu lallai in dai don talakawa su hana da waɗannan abubuwa mu mun yarda da shi amma ba mu yarda da a zo a ɗauko kuɗaɗe a sunan talakawa su wasu mutane su je su kashe su ba hukunci babu doka ba abu nan sai shin hanci da rashawa. Wani abin da 'yan adawar suka ce sun gano shi ne rashin saka yankin difa cikin wannan tsari. Akwai jiha eh, Tokos a Nijar, Jiha bakwai aka ba irin waɗannan eh, eh, za a kai ma lantarki da sauransu. Amma jihar Diha an keɓe ta. Na tambaye su menene ya saba a bani amsa ba. Difa muna cikin wahala. Bai kamata ba irin waɗannan abubuwa a guda mana hallo ba a damu da jihar ba. Yanzu ne ake so wuta a difa. domin akwai insecurity to amma a bangaren masu rinjaye labarin ya sha bamban jihar difa akwai tsari na musamman saboda a can wurin garuruwa suna da nisa mun sani tana cikin uzuri za a ci gaba da sa wuta a difa da yarda ubangiji jamhuriyar nijar mai yawan al'umma miliyan goma sha takwas na dogara ne da tarayyar najeriya a fannin wutar lantarki a ƙarƙashin wata yarjejeniyar bani gishiri in ba kamanda da ke tsakanin ƙasashen biyu Taron majalisar dokokin na wannan Alhamis a karon farko ya samu halartar tsohon shugaban kasa Muhammad Usman da tsohon firaminista Sani Umaru na bangaren adawa. Sai dai duk wani yunkurin jin ta bakin ɗaya daga cikinsu ya citira. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger. To sai kuma mu zauna dai a cikin Nijar ɗin inda za mu bi wakilanmu Tamar Abari a Nijar ɗin an yi ranar Ungozoma wanda kuma ga rahoton da ta haɗo mana. A nan da magaran ba wasu shagulgula da aka yi game da ranar ta Ungozoma ko Sajifam sai dai taimakon jini da ƙungiyar Ungozoma ta bayar kamar yadda Madan Habu Absatu mataimakiyar shugabar kungiyar ta nan da magaran ta shaida wa muryar Amurka. Kowace Sajifam ya samu a je wurin ba da jini. kenan wata sarifam ta yi kokari ta ba da jini don taimakawa mata masu wanda suke zawa da matsalan shi. Ungozoma tana taka muhimmiyar rawa wajen ceto rayuwar mata da yara a lokacin haihuwa da taimakon Allah. Sai dai yawancin mata na kokawa da irin kyara da tsangwama da rashin kulawa da wasu daga cikin ungozoma ke yi musu yayin da suka je asibiti. To akwai sashi da suke yi. To shine yanzu kokowan da muke yi wannan da suke yi su hasa. tunda akwai waɗanda saji da ba ra'ayinsu bane suka shiga aikin sajifa mace tana iya ta zo cikin matsalan jini ana son sajifamomi in sun zo mata sun zo aihuwa su karbe su da hannu biyu kal sajifamomin su rika zagin mata ko husga ma mata hakan ga eh, kar su walakanta mata kowane mataki suke ɗauka kan masu wannan ɗabi'a sai malama hafsatu ta ce mataki muna ɗauka to nawa in dai mun iske kana bi koko an zo an gaya muna an ke muna wane ta walakanta el malati ko abin kiranta muke wane ki sauya hali wannan halin da kace ba abin yi bane ba ka'ida aiki bane muna abin nan hankalin su kuma kowace wata kowane wata sai mun yi reunion mu tattare su mu ce to a sauya hali wanda yake yi ya wasa wanda bai yi kuma ya kare yin aikin na kirki. Na hira da wasu mata da suka raka ɗiyansu haihuwa asibiti ga abin da suke cewa. Muka kai yarinya ana ruwa. Na ce madan ga yarinya na kawo haihuwa. Ta ce to ku je gani na. Bata huto bata huto ba na koma na ciki zo ki gani. Ga ta nan yarinya ta durƙusa. Sai ta ce ke da Allah ta ce ni in ba kan ɗaya ba huto kake kiraye ni. Sai kan ɗaya huto. In kan ɗaya huto kin magana. na zo nake rike ta nake rike ta na rike rike ta tana juye juye kan ɗaya hutu da kan ɗaya hutu na koma na ce maza madan kan ɗaya hutu ta ce min to bata zo ba dan a hannu na faɗo tukun ta zo ta zo ta yanke cibiya ta amshi ɗa ta kai ta ɗora shi a suke dora ta ce min kawo zane da ta ɗora mu ta zo ta kwanta su mai aihuwa a bisa gado ta hudda mata uwa da ta shirya ta ƙara ba kuma gurin har sai da sai ya zaki barta ta aihuwa a kasa to kin kira wasu to kaka zaki da ita ke da biki san ba kan gadan abu aihuwa ta zo ko bata zo ba mu da muke rakiya muka san wani sai kin rakka macen kin je kina madan madan taho taho taho banza suke da ke sai macen ta aihuwa a ƙasa kuma su kyare ki da fada a lokacin kuma za su taro faɗa su zo su yi tsetse yanzu mai sa wanda suke da hali ba sa zuwa likitoci wannan na gwamnati sai su janda da su biya kuɗi inda ana nan nan da su amma mu mafi yawa talakawa in muka je likitan nan za ki ga ana kyaran mutum ko kuma ana hargatsa shi ko sai kin kawo kaza ba laifi bane an san wani abun dole sai an bada shi amma hankada ita ce bata daɗi sai ma kin ga mutanen karkara su ba su san ma inda za su shi. A koyaushe hukumomi da masu hannu da shuni da kungiyoyi na duniya na faɗika tashi don ganin an rage mace-macen mata da yara ƙanana yayin haihuwa ta hanyar kiran mata su rinka ziyartar gidajen asibiti. to kowanne ne za a ɗauka don magance wannan ɗabi'a ta kyara da faɗa da ake yi wa mata idan suka je haihuwa Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga magana a jamhuriyar Nijar. To an ce ciwon da ya mace na ya mace ne to bari kuma mu shakata da wannan wakar. To mun gode Adam Zango da wannan waka taka ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC ga kuma shirinmu na gaba. Ya Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Asma'u Fati. Yau za ku ji ƙarashin hiranmu da ita inda na fara yi mata wannan tambayar. To Hajiya Asma'u a cikin bayanin da kika yi mana a baya kin ambaci mai gidanki. Shin me ra'ayin shi game da wannan sana'a da kike yi? Lokacin na fara eh, business ɗin wankin mota ta da ya kafin fara. to shine muka rabu da shi kin ga sai na samu ma opportunity da zan iya na yi kawash din sosai amma lokacin nake sai da kaya a sani yake ci ko na yi kawash ko kuma na yi dekiya sana'ar reno kenan sai ke ce duk aikin wahala za ki aikin dekiya wanke yara na ce ni dai zan yi ko dekiya in fara da yara biyar zuwa goma ba zan iya ya wuce goma ba ko kuma na yi kawash amma allah da zan yi abu guda biyun nan haka to kin ga allah ba ni sa'a na yi kawash To hajiya Asma'u na san wasu za su ga ko kuma za su yi tunanin kamar sana'an nan ta wankin mota da kike yi ita ce sanadiyar rabuwarki da mai gidanki. Duk da dai na san kin faɗi cewa dama tun kafin ma ki fara sana'a kuka rabu. Amma kin ɗan fara magana sana'ar lokacin kuna tare me za ki ce game da wannan? A'a Allah ne ya kawo shi kuma daban ba wai don kawo shi bane. in kawo shi ma'ai na taimakon sa tun da ya san a gidan nake business din ma'ana tun kuna tare da shi kin fara sana'a kenan a ina sana'a ina sana'a har na fara da shi daga gonjo sai na samu promotion na fara sai da bishir guda ɗaya har na zo ina ɗaukan belt ɗin bishir to har a wajen din da shi wannan dai baya magana tun da ya san ba kullum ne ya zo salamu alaikum ya san barkono ba amma dai ban bar barkonon din ba ma dama. abto yanzu kin sake wani auren kenan? A'a, oh, ina oh. dai addu'a dai ina jin dai insha Allah na kusa da dai yara da nake rikewa da kuma ah, yan uwa da suke karkashi na kuma alhamdulillah kawo shi na taimako na. To Hajiya Asma'u wani irin mutum ne rayuwarki yake burge ki ko kuma wanda za a ce zaki so ki aura? Wanda zai dauke ni asmace. ya san ni kuma mace appreciate na asmi mace ce ya bani gwarin guya ya appreciate na in nayi bai kamata ba ya gaya mini in na yi daidai kuma ya nuna mini mara daɗi mazan in ya yi faɗa na san in na yi mai kyau ma yana gaya mini so dole na yi correcting idan ya yi faɗa kuma ya so annabi don haka na san zai so ni binda kawai nake nema ba kowa yake sanin mace mace ce ba ne sai ya ɗauka kowa daidai da shi in ya tashi ya ga wani mace kamar namiji ne sai duka wata rana kenan ko Ya kike gani ake kulawa da haƙoƙin mata a Najeriya musamman ma dai a arewacin Najeriya? Gaskiya arewa mun nan sai a hankali. Sai dai kawai a haihu su biya kuɗin rago shi kenan shi ne suka sani. Sai yanka rago ranar sauran uwa ita za ta yi ta wahala. rana ina tsaye ta gida daga sama sai na ga wata tana kai 'ya'yanta makanta ana ruwa. Har yanzu in na ga abun na tuna sai na ji tausayinta. tana wuce tana kai yaranta to ban san inda babansu yake ba kila ya ce ya je neman musu masara to kin ga sai a hankali kuma ba za ta ce ta zanna ni kila yaran ba wanda zai kai su ka kinga ba za su yi karatu ba kinga kuma an tara almajirai da yawa kenan a gari ko hmm. matan suna nan mazan suna su ya fi yawa gaskiya haƙƙin mata maza da yawa abinda kawai suka sani su je ki hayyafa annabi zai alfahari da ke amma gaskiya akwai matsala yanzu banda wannan sana'a da kike yi akwai wani abin da kike yi kuma ni ma akwai wasu mata guda uku ina Nigerian Small Scale for Industries ina wannan karkashin wannan gungiya. ta da za a taimaka ma mata 25-25,000 ni da ba na son na yi community din kaina a ciki don kada a zo ba a biya ba yau da gobe sai Allah kila ba zan iya biya ba amma inda na wasu matan ba yadda za ki yi ne ki ce ba za ki biya ba na koya ne insha Allah zan iya na biya a hankali amma su din dole sai na yadda zan yi daga sai na mata biyu aka basu kuma yanzu shi wallahi kan free da ta sayan nan wannan matan shi ta mm. gidanta da mijinta da 'ya'yanta da 'ya'yan kishiyoyinta da aka aka sake aka da su. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da hajiya asama Fati a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin bakuwar mu hajiya asama Fati da Miss Julie Leathers Gresham da ta taya na haɗa shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. thank you To yanzu kuma ga kaɗan daga ra'ayoyin da kuke bari ta wayar tarho. gidan rediyon Amerika mai magana Rabi Kano kan wabin kure mazaunin agege Isa Loja. To yanzu shekara ɗaya dai cif ta haɗu kan zaben da muka wa mai girma janar Muhammadu Buhari kuma an riga an tsare-tsare masu inganci wanda muke ta sare za mu huta. To kuma yanzu gashi ana maganar za a bunƙasa samu da aikin noma don an hana shigo da kowanne irin nau'in abinci cikin Najeriya amma yanzu ga shi dan Allah dan Allah ita kanta federal government bata tura wa ainihin state government gwamnati takin da za mu yi noma da shi ba state gwamnati ta tura wa local gwamnati lakin takin da za mu yi noma da shi ba local gwamnati ta tura wa what what center na mazaɓu wurin da za a samu a samu taki a noma ba to ta wacce hanya za mu iya mu ɗan najeriya mu ci da kasan nan dan allah dan annabi janar muhammadu buhari wannan wahala fa ba san iyakanta ba in ji har baka miƙe ka samu ka tunanin abin da yake gaban ka ba mu ba mutane ne marasa naira ashirin a hannun mu muka zaɓe ka sannan kuma yanzu za mu sai kwanan dawa sama da naira ɗari biyu dan Allah shekara mai zuwa nawa za mu sai a tausaya mana dan girman manzon Allah ka huta lafiya da karaji Kano kan wabin kore mazaunin ajeje isa loja. A ni ina goyon bayan shirin da shugaban kasa ya kaddamar na yaki da cin hanci da rashawa daga shekarar bara zuwa yau wannan shiri mun gamsu da aikin da yake muna fata shugaba Buhari wannan shiri nashi zai faɗaɗa shi zuwa ga jihohi har ma da ƙananan hukumomi domin aikin ya kai ga cimma nasara babba da za a kaka cin hanci a ƙasar nan. domin matukar akwai cin hanci a ƙasar nan babu yadda za a yi talakawan ƙasar nan samu sauki a rayuwarsu babu yadda za a yi ƙasar nan ta ci gaba babu yadda za a yi da gomashin ƙasar nan ya farfaɗo a idanun ƙasashen duniya da ma mu a kuma talakawa. To yanzu kuma kafin mu rufe shirin sai mu koma ga labaran duniya amma a takaice. Rundunar mayakan ruwan Najeriya ta faɗi a jiya Alhamis cewa 'yan yakin sa kai sun kai wa masana'antar tara mai na kamfanin Chevron hari a hare-haren baya-bayan nan da ake kaiwa a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Harin ya tada tsoron cewa kila 'yan yakin sa kai su sabunta kai hare-hare a yankin. 'Yan sa'o'i bayan jami'an Rasha da na Siriya sun tabbatar an da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta zuwa birnin Aleppo a ƙasar Siriya. 'yan siyasa masu hamayya sun ci jiragen saman yaƙi a wani ƙasar Siriya ko kuma Rasha sun kai munanan hare-hare a kan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke nisa tarzar kilomita 30 daga birnin Aleppo kusa da kan iyakar ƙasar da ƙasar Turkiyya. Tana yiwuwa rikakken attajirin nan Donald Trump ya samu isassun ƙuri'u a zaben tsaye da ɗan takara domin jam'iyyarsa ta tsaye da shi ɗan takara. To amma akwai matsala domin babban jami'in jam'iyyar kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya faɗa a jiya Alhamis cewa shi kam a yanzu ba zai goyi bayan Donald Trump ba. To da takaitattun labaran shirin ya kammala sai kuma an jima za a je abokan aiki da wani sabon shirin. Muna taya Alhaji Kabiru Oro Oro kauran mu da murnar samun karuwar ɗa namiji da aka sanya wa suna Umar Faruk Allah ya raya. a madadin jima'a da ta na gabatarwa da cibahiru dodo ne da ya ba da umarni sai injiniyan mu na yau john usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa.